Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Tasirin cutar coronavirus ya kawo illa ga tunanin mara lafiya a Nijar da ke fama da cutar daji, in ji Ibrahima Madugu Mubarak shugaban kungiyar yaƙi da cutar kansa albarkacin ranar duniya ta yaƙi da cutar da ake bikinta a yau hudu ga watan Fabrairu. rashin kayayyaki sosai domin yaran da ke fama da nakasa a karamar hukumar tagazar yankin tilaberi na kawo illa sosai gaba da ilimi ga kowa Yaya annobar COVID-19 ta yi tasiri ga ma'aikatan Nijar amsa tare da masu ruwa da tsaki a cikin rahotonmu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya ranar ya hudu ga watan Fabrairu ita ce ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da cutar kansa. Cutar COVID ta kawo illa wajen yaƙi da cututtuka da ɗaukar nauyi na mutanen da ke fama da cutar daji a Nijar. mugun sakamako shine ta fuskar tunani in ji ibrahim madugu mubarak shugaban kungiyar yaƙi da cutar kansa a nijar a cikin rahoton olivier asagovavi Babban tasirin matsalar shine abin da ya shafi tunani. Bisa marasa lafiya da ke da cutar kansa suna jin tsoron bayyana a cibiyar kula da cutar kansa. Wasu ba sa son a sani akwai babban rudani wanda yake nuni da cewa akwai damuwa bisa wannan lamarin, Damuwar kuwa ita ce zuwa a cibiyar musamman cibiyar kula da yaƙi da cutar kansa. Mun tsara wasu ayyuka na wayar da kawunan al'umma na jan hankulan marasa lafiya su natsu kuma a dakatar dakatar da yada cutar wadda hanya mafi ala ita ce rigakafi da kuma idan mutum yana dauke da wannan ciwon ya yi kokarin a kai shi a cibiyar kula da wannan cutar ta kansa. 238 shine adadin yaran da ke fama da nakasa cikin makarantu daban-daban da ke karamar hukumar karkara ta tagazar jihar balayara duk da niyyar malaman makaranta wannan ba da ilimi ga kowa na cin karo da matsaloli da suka hada da rashin kayayyaki domin yaran karin hasken madan haruna sara malamar makarantar firamare ta shato da ke balayara a cikin rahoton hassan mummuni Karatun yana ta tayya daidai don duk yaron da ka karanta ma da baki ya je gida ya dawo ka tambaye shi zai iya karanta ma. Mun samu horo sama yadda ake rubuta musu amma har yanzu ban samu na'urar aiki tablet da sauransu ba wannan matsala muna da shi har yanzu. A cikin makarantar su shidda ne ta bangaren kurame mu da matsala domin su in ka musu kwatanke suna ganewa idan ka kira su rubuta suna zakuwa in ba su gane suna yi maka tambaya da kwatance. Mu da an kai mana horo ta an kai wagga ta ɗauki kurame wani kuma ya ɗauki makahi amma amma tun da muka zo nan ga wallahi aji ɗaya ne a waje ɗaya suke da sauran yaran idan ma kayan aikin sun zo abin zai fi wuya tun da aji biyu ne na CE yoshi ka kare da wancan aji ka dawo ka karantar da wanga aji gaskiya akwai lalura ciki Fassarar Farida Mamman an fara karatu a ranar 15 ga watan Oktoban da ya gabata a cikin makarantun sakandare na jihar Dogon Duci da ke gudana yadda ya kamata a cewar alasan Ibon daraktan jihar na makarantun sakandare ya ja jan aiki guda biyu na kungiyoyin malaman makaranta da suka yi a watan Janairu ya gurbata ci gaban karatun sosai a cikin waɗannan makarantu na gwamnati a cikin rahoton Abdulaziz da yuma A cikin watan janvier musamman mun huskanci katsewar aiki su biyu na kwanaki shida-shida wannan ya kawo cika sosai wajen tafiyar da darussa a cikin waɗansu makarantu musamman a cikin birane bugu da ƙari a makarantu na gwamnati. Idan aka kwatanta makarantu masu zaman kansu sun yi wa makarantu na gwamnati rata sosai amma inda ba a samu katsewar darussan ba sun rinjaya kuma komi na tafiya daidai kamar yadda ya kamata a halin yanzu. A halin yanzu muna farkon watan Fabrairu kuma kamar yadda aka saba makarantu na kimanta karatun da aka yi a watanni shida na farko a yau dukkan makarantun gundumar dogon dutse suna akan wannan matsayi ko sun fara ko kuma suna shirin soma jarabawar a mako mai zuwa Fassara Asmana Shina a birnin arlita yankin Agadas na fama a yau da kusan makonni uku da matsalar ruwan sha. matsalar da ke da nasaba da bacewar ɗaya daga cikin injunan janyo ruwa guda biyar da birnin yake da su a cewar abubakar mamman daraktan ruwa na jihar a cikin rahoton usman umaru shi dai wannan matsala ta ruwa ta gaban gari na arlit ta faru ne saboda wani forage da ake ma'afit ya samu matsala yanzu an yi kusan cikin sati uku da bamu da ruwa bisa ga wannan forage kuma forage biyar ne suke ba da arlit ruwa to cikin forage biyar guda nan ya samu matsala yanzu haka kamar delastage ne ake saboda mutane su samu ruwa a cikin gari nijelek tana delastage bisa ga fanni na wuta to wannan fanni na wuta kin bai kamata ba a ce an yi delastage bisa ga lin wadda take ba arliturwa matsala ta biyu shine wannan forage wanda ake guda biyar kinnan an samu su colon dexor wannan colon dexor na roba ne da aka ce ma flexible foradic duk lokacin da aka yi kofir wannan ta wuta to wannan fura ina suna samun matsala saboda shi mun ba da kama misali kama abin da ya kamata a wannan fura ina a sake su a sa karhuwa inox wanda za su kama famfo sosai 'Yan takara biyu da suka zo na uku da na hudu a zaben shugaban ƙasa zagaye na farko na ranar 27 ga watan Disamban shekara ta 2020 a Nijar, wato Sainu Umaru na MNSD Nasara da Albadai Abuba na MPR Jamhuriya sun yanke shawarar kawo goyon bansu ga zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da zai gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa ga ɗan takarar PNDS tarayya jam'iyyar da ke mulki Bazum Mohammed. jami'un siyasa guda biyu sun yi sanarwar a ranar jiya a yamai haka kuma a nasa bangare kawancen 'yan takara domin kawo sauyi a cc da ke kunshe da 'yan takara bakwai da suka halarci zaben shugaban kasa zagaye na farko sun ba da goyon bayan su ga dan takara mamman usman na rdr canji a cewar adolfo sagbo kakakin acc Fararen raƙuman daji guda takwas eh, na kure yankin Talabere da aka kai su a dajin Gadabeji cikin jihar Bermo yankin Maradi suna cikin ƙoshin lafiya a cewar jami'in da ke kula da wurin. waɗannan nau'o'in dabbobi sun kai ga lokacin fara haihuwa al'amarin da aka fara gani a cewar kanal muhammad sanusi dan fatsima mai kula da keɓaɓɓen dajin gadabeji a cikin rahoton adamu umaru yau da shekara biyu wasu raƙuman daji guda takwas an ɗauko su daga kure an kawo su cikin rezerv ɗin gadabeshi a halin yanzu dai sai in ce maka alhamdulillahi duka raƙuman dajin suna nan cikin ƙoshin lahiya sosai akwai kiwo sosai akwai ruwa kuma da suke amfani da su sun riga yanzu sun saba da wuri birai eh, dabbobi ne kwari ne masu yawan yawo amma duk inda suka je mana labarin su muka samu labarin su muka tabbatar da cewa inda suke ɗin nan babu wata matsala sai mu bar su su kiyon su inda kuma muka samu labarin suna cewa in mun ga kamar akwai wata matsala eh, muna da mutane mutane sosai wanda suke kula da su sai su dan tarbo su siyo wajen furmi ga hali yanzu dai tukun ba su haihuwa ba amma mun ga sun fara barbara mun san dama ko da ka ɗauko su samari ne a kawo ba su haihuwa ba muna tsammanin shekara biyu zuwa shekara uku su fara haihuwa Bangarori daban-daban masu ruwa da tsaki a bangaren noma sun yi wani zaman taro a ranar jiya a nan birnin Yamai kan batun kawo gyaran fuska game da sha'anin taki a Nijar. Wannan gyaran fuska na da nasabar a samu da kai taki ga na zamani ga mai inganci ga manoman Nijar, in ji shugaban kungiyar noma da makiyaya ta platform paysan Malam Jibo Banya a cikin rahoton Muktar Hamadu. L'objet de la réforme c'est de rendre l'engrais disponible. Manufar wannan kwaskwarima shine sauƙaƙa damar samun takin zamani domin an gano cewa a lokacin da mutane ke buƙatar takin zamanin babu shi kuma idan akwai takin zamanin wani lokaci ba mai inganci ba ne kuma wani lokaci akwai matsala dangane da farashi. Bincike-bincike da dama sun nuna cewa a sassauta. A yau dole a mai da hankali wajen kafa kamfanoni masu zaman kansu domin tare da wannan fanni ne ake ake iya samun takin zamani kuma ana iya gogayya domin karya farashi tare da ingantawa abu na biyu wanda mutane suka yi nazari a kansa shine a samar da asusu na bai daya domin takin zamani gwamnati za ta bada nata kaso su ma abokan hulɗa masu tallafawa a wannan fanni za su bada nasu kason ta hakan asusun zai ba gwamnati damar samar da takin zamani a kan lokaci takin zamani mai inganci tare kuma da tallafawa waɗanda suka dace a tallafa musu. Gasar ƙwallon kafa ta ƙasashen Afirka ta shan karo na shida na kan ƙarshe a Kamaru, wasannin kusa da na ƙarshe da aka yi a ranar jiya a Mali ta doke Gine Kunakiri da ci biyar da hudu. Maroko ta lallasa Kamaru ƙasar da ke karɓar bakunci da ci hudu da banza. gasar ƙarshe ta shan za a yi ta a ranar lahadi bakwai ga watan fabrairu a yawunde tsakanin mali da maroko bakin karfe 8 na dare bisa agogon yamai gasar samun gurbi na uku za a yi ta a tsakanin gine kunakiri da kamaru a ranar asabar shida ga watan fabrairu a duwala bakin karfe 8 na dare bisa agogon yamai. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfidar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin niger Haka take yanzu sai kuma rahoton mu na musamman a yayin ake cikin mataki na biyu na cutar COVID-19 da ke tura kasashe na ƙara ƙarfafa matakan kan nagarki ko ina aka kwana aka tashi game da illar cutar ga ma'aikatan Nijar. Olivier Asgobabi ya tattara mana ra'ayin 'yan kwadago ma'aikata da shugabannin kungiyoyin kwadago ga dai rahoton da ya haɗa mana. Tun bayan samun mutum na farko da ya kamu da cutar corona a Nijar a watan Mars na 2020, mafi yawan ma'aikata sun fuskanci canji a game da lokutan su na aiki. a cewar ƙwararren likita kuma masanin halayyar ɗan adam dr maina kafugu wannan hali misali ya yi sanadiyar ragowar zuwan marasa lafiya a gidajen likita saboda rashin yarda tsakanin jami'in kiwon lafiya da marar lafiya sabon al'amari ne ga kowa komai ya ci canza musamman matakan tsafta da kariya duka ana girmama su ɗaya da marasa lafiya kowa yana ƙoƙarin kiyayewa ana ɗan kakkau da kai ga marasa lafiya da suka zo duba lafiyarsu kuma masu lafiya suna kaucewa don gudun kamuwa za ku ga akwai asibitoci inda ake kula da masu fama da corona marasa lafiya ba su ma zuwa waɗannan asibitocin annobar corona ta rage yawan amfanin da ake samu a cikin wasu fannoni na aiki kamar sufuri tsakanin raguwar lokutan aiki ga wasu da kuma da aikin kwata-kwata ga wasu mutane da dama ne lamarin ya yi tasiri a kansu musa maman dadawa mai kula da layi ne a wata tashar motoci a yamai matakan da gwamnati ta ɗauka killacewa shama'a sun rage kai kawo idan aka ɗauki misali 'yan kasuwa sun rage yawan tafiye-tafiye kun san ɗan kaɗan da muke samu daga matafiya ne wanda mun samu ciwo kan matsalar eh gaskiya gwamnati tana dafa mana saboda sau uku suka ba mu taimakon abinci yanayi ya fara canzawa muna fatan abubuwan su sake da kyau a yayin da wasu masu sufuri suka dace da tallafi daga gwamnatin nijar wasu ma'aikatan ba su sami taimako ba a cewar idrisa jibrila sakatare janaral na babban kungiyar kwadago ta nijar sai dai ta n. mun ajiye batun a majalisar shawara ta kwadago dangance da matakan da gwamnati ta doka bisa aiki da matakan kariya a cikin ma'aikatan gwamnati da ma masu zaman kansu da kuma matakan dafawa da gwamnati ta ayyana ga ma'aikata masu zaman kansu. Sannan mun ayyuka masu yawa akan wayar da kai da kuma haɗuwa ta ba da labarai. Saboda al'amari ne da ya kamata ga baki ɗaya musamman ya kamata a yi. A Nijar, sassauta matakan da hukumomi suka ɗauka domin yaki da annobar corona zai iya ba da damar farfaɗo da ayyukan yau da kullum da kuma tattalin arziki. To a gaida Asumana Shina da Muntari Muhammadu duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu a huta lafiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.